barka mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da da biyu ga wata ramadan a wannan shekara ta dubu da da da dari hudu hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha shida ga watan daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin da tara a cikin wannan sura mai albarka sura sun bisa yau za mu tafi farkon aya ta 60 kafin haka akwai takarda guda ɗaya a hannuna tambayoyi daga wajen alhaji dr zallabukar umar mandara number 9 government house road all bra maiduguri tambaya ta farko shin daidai ne a musulunci da shugaban kasa wanda ba musulmi ba ya gayyaci kamar sarkin musulmi na kasar da shi shugaban kasar yake ko kuma waɗansu sarakuna zuwa kan ruwa wato buɗe baki da azumi a gidansa alhali ko shi wannan shugaban ba musulmi ba ne daidai ne ko ba daidai ba ne ta ta biyu gwamnonin jihohi suna karɓan kuɗi wato convention of grand daga federal government wanda da sunan za a yi wa jama'ar jihar aiki idan sun karɓi waɗannan kuɗaɗe ba sa gaya wa talakawa abin da za a yi da kuɗi kuma wannan gwamnonin sun rantse da alkur'ani cewa za su yi adalci kuma ba sa yin adalci shin da hukuncin su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tambaya ta uku tambaya ta uku ina son in tunatar da malam cewa tun da muka shiga wannan wata mai daraja ramadan kuma cikin wannan watan ne Allah ya umarci dimbin musulmai wanda Allah ya ba shi arziki ko kuma wanda yake da abin da ya wajaba a fidda zakka ina sauraron wa'azin amma har yanzu ban ji malam yayi bayani akan zakka ba ina son malam yayi bayani akan zakka ina fata ran kai da yana kallon mu ta tattara tun talabijin sa ya kuma bude balantin daidai yadda zai ji an da za mu bayar kowace gargada yadda ya fada abin da ya shafi tambaya ta farko yana maganar cewa wanda ba musulmi ba ya gayyaci musulmi don buɗe baki wannan babu laifi idan ya yi haka sannan su babu laifi idan musulmin sun amsa wannan gayyata ɗin tunda cikin amsa wannan gayyatar babu wani abu na kaskantar musulunci ko musulmai na tozantar musulunci ko musulmai sai dai abin da ya kamata su yi lokacin da ya gayyace su a irin wannan zama na buɗe baki tunda shi dai ba azumin yake ba kuma ko yayi ma ba za a bashi lada ba tunda shi ba musulmi bane ba to kar a je a taso haka nan ba tare da an ce komai ba ya kamata su yi amfani da wannan dama a matsayin su na sarakuna iyayen jama'a shugabannin jama'a su isarwa shugaban kasa koken talakawansu al'ummatu sai da shi ya kai shugaban kasa tun da ka hau mulki yau shekara hudu da wata kaza mun ga kaskanci iri kaza mun ga kaskanci iri kaza an kori da dama daga cikin ƴaƴanmu talakawanmu daga aikin soja waɗansu daga aikin ƴan sanda waɗansu an kore su aiki ko an san an ya muku wajajen aiki daga dai su jama'a su ga cewa kuɗi sun samu a ƙasa ba wai a zubar da kuɗin ba su ga aiki a ƙasa sun san kuɗi sun shigo kenan amma su ji labarin kuɗi sun shigo ko su karanta a jarida ba su gani ba a cikin ruwan shan ba su gani ba a ɗakunan shan maganin su ba su gani ba a asibitocin su ba su gani ba a cikin harkar tsaro gaba ɗaya makarantun firamare suna lalace sakandare haka suna lalace to babu yadda za a yi ya kasance talaka ya gamsu cewa su gaban nan na mata adalci suna da ta fahimta saboda haka ko shakka babu amana ce ubangiji subhanahu wataala ya dora wa shugabanni kudaden da suke karba su kashe su kan abin da zai zama alheri wa jama'a su harkar tsaro kiwon lafiya ilimi da kowane bangare na rayuwa idan ko ba su yi haka ba za a tambaye su a gaban Allah ranar tashin kiyama manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowane ɗayan ku dan kiwo ne kowanne za a tambaye shi abin da aka ba kiwo sai ya ambaci guda hudu dan bada misali al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi ar rajulu fi baytihi ra'in wa mas'ulun ar ra'iyatihi wal mar'atu fi bayti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun ar ra'iyatiha wal khadimu fi mal sayyidihi ra'in wa mas'ulun ar ra'iyatihi wannan guda hudu dan bada misali ne amma kalmar kullu kullukum ta shafi kowa amma waɗannan amana ku ta fitowa fili na farko daga cikin su shugaba shugaba a jiha kamar gwamnan jiha shugaba a karamar hukuma kamar samun na lokacin gwamnan shugaba a kasarsa wannan shine farkon wanda za a tambaya idan jihar Borno da adadin mutane miliyan uku wato shugaba za a tambaye shi wanda ya zama gwamna a jihar Borno ya yi gudanar da mulkin su idan Najeriya na da mutum miliyan 120 wato shugaban kasa za a tambaye shi ya yi gudanar da mulkin su a ranar tashin kiyama kuma dole ya bayani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dole mutum ya bada ansa ba mai ba su kariya ba lauya lauya mai zaman kansa ba lauyan gwamnatin tarayya ba lauyan gwamnatin jiha kowa ta kansa yake manzanni ma za a tambaye su ballantana da garin mutane fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون قوة أنت البيشي من بقول لك تقول من ذوق ميكتي ميكتي لقوة أنت تكذاك بل أنت نكتب لك قوة أنت البيشي ثم نجد في أجدانك مما تقاد آية مما تبيو دي آية أوكو هزوه في أنت البيشي يقول أنت جدانك شنصر شنصر سرطو لزمن الله جاسو kula da ilimin su ilimin addini ilimin rayuwa waye wasu sanin ya kamata sun su tarbiyyar su sai an tambaye kowanne magidanci gwargwadon adadin yawan iyalinka gwargwadon yadda tambayar za ta yi waita gaban Allah ranar tashin kiyama tambayar da za a yi mai mace biyu ba daidai take da mai ɗaya ba mai mace uku ba daidai take da mai biyu ba mai ƴaƴa hudu biyar shida ba daidai ne da mai ɗaya ba mai ƴaƴa goma sha bakwai ko ashirin ba daidai ne da mai ƴaƴa biyar ba kowa sai an tambaye sannan wal mar'atu fi baiti zaujiha mace a gidan mijinta dakin aurenta zaman da take tsakaninta da miji zama ne na amana zama ne na girmamawa da mutuntawa tsakaninta da mijinta tsakaninta da kikiyarta ko zama ne na masifa da rikici da zuwa wajen bokaye da safi da sihiri da sai kin kore ta ko kin haukata ta sai an tambaye ko sai kin ce mijin ya zama bita ta zai sai abin da kika ce ya zama kamar irin zombi din nan kamar asiri da aka ala sai an tambaye ki ranar tashin kiyama ko zama ne kike nafi sabilillah biyayyar aure da jin tsoron Allah da amana da gaskiya da rukun amana sai an tambaye ki ranar tashin kiyama haka wal khadimu fi mali sayyidi yaro game da dukiyar gidansa yaron gida game da dukiyar gidansa yaron gida tun daga driver har mai wanke wanke har mai gadi har ka a kantinka har ka a kasuwarka har sakatarenka a kamfaninka dukkan wurin da yake karkashin wani kowane irin nauyi ya tsora maka sai an tambaye ka ka hayince shi ko baka hayince shi ba ka rike amana sa ko kai masa magudi kowa da kowa ya sai ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati amma abin da ya shafi na uku kuwa wannan ina jin ina ina kafa san mun yi magana akan zakka a cikin ali imran wajen fadin Allah ta'ala sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu ma ta'maluna khabir wannan ma kawo hadisin bukhari wanda yake nuna cewa dukkan mutumin da baya fitar da zakkarsa ranar tashin kiyama za a rikida a jirkita dukiyar sai ta zama katon mutum ta kanan na wuyansa sannan macijin ya tale bakinsa yana takar mutumin yana masa tsarkuwa ta dafi yana cewa ana kan zuka ana maluka ni ne dukiyar da ka taskance baka fitar da hakkin talakawa ba da haka kowane mai kudi zai bayani wannan ranar tashin kiyama imma wanda baya bayar da zakka ko kuma wanda yake bayarwa bisa ga sarai akwai masu bayarwa amma kaɗan ne idan an kasanta da wanda ba ta bayarwa a cikin masu bayarwa akwai masu yin daidai amma yan kaɗan ne idan an kasanta da masu yi akan sarai

rana babu riba a cikin ita ko zakka idan mutum ya fitar duk yawan ta ai ba komai bace ba idan ka tana cewa naira miliyan biyar sai ka tana cewa ah, wannan fa ɗaya ne cikin arba'in na abin da Allah ya baka inda Allah ya ga dama sai ce ka bayar da 39 ka rike daya amma sai ce ka bayar da 1 ka rike 39 dan da zaka yi kyautar kuma lokacin da ka bayar sai ubangiji subhanahu wataala ya kara ka dukiya da sanya albarka a ciki idan ka hana kuma sai Allah ya rufe dukiyar gaba ɗaya kasance babu albarka ba ta wadatar ka sai zan to ga ta da yawa amma ka ganin ta da yawa kana ganin dan kadan da ke wajen mutane da ke abin da ya kai miliyan ɗari a duniya amma wanda yake da abin da yake bai fi miliyan ɗaya ba ya fi kwanciyar hankali da wala da jin daɗin rayuwa kai ko yau jinin ka ya hau gobe ciwon suga gobe wace ce matsaloli na rayuwa gaba ɗaya Allah ya kanana da ka da su kada yadda zaka yi talaka abin nan wato likitoci sun hana ka sakat amma tana kai je kasuwa ya ci faɗan rama ya ci zogale ya ci rogo ya ci wane ne akan titi fa duk guda ya baka abin nan amma ya zauna lafiya lau in ban da agajin Allah kai idan ka ci wannan ranar sai dai kuma a mutuwar da sani amma tana ba abin da ya dafi ya aka wannan ya ci wannan ya ci wannan ya zauna lafiya lau saboda Allah ya sa albarka cikin rayuwar ta bai zalunta kowa ba kai kuma da ka zalunta kowa zaka ci mai daɗin tsaftataccen to wani wata zaka sha amma sai zama maka matsala ya zaka ka fitsarar da shi to Allah ya cire albarka cikin dukiyar ka dan haka nan ne ya kamata waɗanda Allah bai wa dukiya su yi kokarin fitar da hakkin Allah ake kuma lokacin da za su bayar su bayar ta hanyar da ta dace kar su yi kyakkyawan wanda za su ba ba ne bane da na fitar da zakata na ba cikin masallacin nan in na fitar da zakata naira dubu ɗari sai kuma in zanen gurin in ce ina mutum dubu ɗari ko ba shi naira ɗaya ɗaya sannan zakata ta kai lokacin da na fitar da dubu ɗari sai zaɓi mutum biyu ko uku in kasa ta mutum to raba ko in zakura na fitar da dubu ɗari biyu yanzu an rufe hudu ko an ba su ko mutum da ma na bashi shikenan zakka ta kai ɗauki guda ɗaya kawai ka ba su dubu ɗari biyu ya tafi shi ma je ya jari kala mai zuwa idan zanto cikin masu fitarwa amma menene amfanin ka ba nan ɗari biyu wancan ɗari uku wancan ɗari uku shi yasa sai mutum ya shekara hamsin yana cin zakka kuma ya mutu ya bar ƴaƴansa gadon cin zakka mutum tun yana yaro yake cin zakka har yi girma har yi kuma ɗan shekara sittin yana cin zakka ba na bai kai lokacin da shi ma zai fitar ba Allah ya rufa mana asiri ranka dade ina fatan mun ansa tambayoyinka Allah sa an sha ruwa lafiya kuma Allah ya sa mu cikin wadanda za a gafara a wannan wata mai albarka malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا عبد الله بن عباس يا فتا اتكر رواية دا ابن أبي حاتم يروي تو تكر لتاتم سنة تفسيري دا سنة دي وان ديك حسن يتي أقوى أنسو دا تكر من يمسو قبنم منافقين كوكما واتو دا سنة تكر وانا الدين كافر شدا الدين المسلم تكر سأقوى مؤجر ابن قشير دا رافي ابن زيد دا واتو دا دي وانسو kanu yadda al-islam sun kasance suna da'awar musulunci a tarari fa da ahum rijalun min qaumihim min al sai wadansu ƴan uwansu dangin su cikin musulmai suka kira su fi kusumatin kanar bainahum dangane da wata husuma da rikici da yake ga tsakanin su suka kira su cewa ku zo mu je ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa wajen manzon Allah dan ya mana hukunci fa da ahum ila al-qur'ani hukkan jahiliya sai suka ce a mu ba za mu je wajen manzon Allah ba akwai bokaye akwai malaman duba akwai ɗan tsibbu wanda su muka saba su ne mu su suke fatawa idan wani abu ya faru su suke raba gardama idan wani rikici ya faru suna musu hukunci irin na jahiliya irin na magudanci to waɗannan sun ce ku zo mu je wajen manzon Allah waɗannan sun ce a a zo a je wajen suwa ne wanda ba manzon Allah ba fa anzalallahu ta'ala fihim sai Allah ya saukar da wannan aya game da su alam tara ila allazina yad'umuna annahum amanu bima unzila ilayk shin ba ka da masaniya dangane da waɗannan da suke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablik kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka na littattafan da aka saukarwa annabawan da suka wuce a baya a tarihi na an mu ila tagut tare da haka kuma sai su suna su kai hukunci wajen tagut tagut ita ce dukkan wata doka wadda ba ta Allah ba dukkan wata doka wadda ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gargajiya ne magabanci ne constitution ne tsarin mulki ne na Ingila ko na America ko na Rasha ko na China dukkan dokar da ba Allah ya ce manzon Allah ya ce ba ita ce tagut na yuriduna an yatahakamu ila tagut kana so su kai kara su kai hukunci wajen tagut wa qad umiru an yakfuru bi alhalin an umarce su su kafirce wa tagut wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan yana son ya batar da su bata wanda yake mane san a wata riwayar daban ita ma ibnu abi hatim ya ruwaito daga ikrima daga abdullahi dan abbas yace kana abu bardat al-aslami kahinan yaqsi bainal yahud akwai wani mutum mai suna Abu Darda al-Aslami da can bauka ne da haka an mayar da shi mai hukunci a tsakanin mutane yana hukunci tsakanin Yahudawa fa tanafaru ilayhi unatun min uh, unatun min aslam min eh, unatun man aslama min yahud wato sai waɗansu daga cikin musulmai waɗanda da Yahudawa ne sun musulunta su ma sai suka kai ƙara wajen shi suka kai hukunci wajen sa fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wato an samu sababi guda biyu na sauka ko da ɗaya daga cikin asalin kuma sahihi ne ingantacce a kare kansa ga ka'ida idan aya ta samu sababi sama da daya wajen sauka to ta iya yiwa ko dai ayar ta sauka ne ko biyu ko kuma ababen guda biyu sun faru a lokuta biyu makusanta juna sai ayar ta sauka dan ba da amsa ina fata an fahimta akwai ayoyi na alqur'ani waɗanda an saukar da su sama da so daya a saukar da su a makka a saukar a madina ko a saukar wani lokaci kuma a sake saukarwa a wani lokaci na daban wannan akwai ji da haka imamu suyuti a cikin littafin al-itikan fi ulumul qur'an yayi babu ma tasharrara nuzulu babin wani adadi na ayoyi a cikin alkur'ani wanda sun sauka sama da sau daya kaza ya faru sai aka saukar da ayar sai wani abu ya sake sauka sai wani abu ya sake faruwa sai aka sake saukar da ita dan nuna cewa yadda ayar ta magance ta matsala za ta iya magance wannan matsala ko kuma kisoshin guda biyu sun faru a lokuta guda biyu makusanta juna sai ya dace da saukar ayar akan su duka ina ba ta fahimta waɗannan riwayoyi guda biyu waɗanda na ce muku ingantattu su suke ba da bayani su ne ya kamata kai a faɗa wajen sababin saukar aya amma ba riwayar da ake jinginawa zuwa ga Abdullahi dan Abbas ba da yawa daga cikin malaman tafsiri suna faɗar ta cewa wani mutum ne cikin munafikai rigima ta hada su da wani bayahude sai bayahudan yace aje wajen manzon Allah dan ya san manzon Allah zai masa adal sai wannan musulmi munafiki mai imanin baka yace a a sai dai aje wajen Ka'ab ibn al-Ashraf sai daga cikin shugabannin Yahuda ko Ka'ab ibn al-Ashraf ko wani sa sai wace ya kamata mu je mana hukunci da dan har dai karshe aka je wajen manzon Allah ya hukunci yace shi bai yadda ba sai dai yana son kuma sai an je wani wuri daban daga nan gurin sai aka je kofar gidan Umar dan Khattab cewa ga abin da ya faru mun je wajen manzon Allah ya mana hukunci amma nan ba Allah ya ce bai yadda ba sai muka fito soma bari a ga wani bari a biyo ta wajen kafin a je wani waje Umar dan Khattab ya ce kai haka ne bawon Allah sai eh haka ne manzon Allah ya hukunci amma ni dai ban gamsu ba ina son a kare mana bayani sai mun ranka tawace zaka ji karin bayani sai ya shiga gida dauko tako sai zo fille masa kai to wannan riwaya haka tun malaman tafsiri suke faɗan ta amma gaskiya riwaya ce da'ifiya ba ta da asali ta fuskar inganci ba ta da asali ina ba an fahimta wannan riwayoyi guda biyu su ne riwayoyi waɗanda suke su dangane da sababin saukar aya a takaice dai aya tana magana ne dangane da dukkan waɗansu mutane da suke hukunci ko suke kai kara zuwa wata doka wadda ba ta Allah ba suke hukunci da dokokin da ba na Allah ba bayan an umarce su su kafircewa su bijirewa duk dokar da ba ta Allah ba kamata ya su bijire mata shine wa qad umiru an yakfuru bi ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم إذا أنت الرسول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول كلوا زواج أبند الله يسوكر كلوا زواج أبند من ذن الله يزرك أنه كنت ده بيان اللي يدنجل إلى أبند آيو يسوكم صح رأيت المنافقين كوي سيكا منافقان يسدون عنك سدودا سنا كوتوا عندك شيء متكر كوتوا باسا صلى da an ce ku zo ga alqur'ani ku zo ga hadisi qur'ani da hadisi su hukunta tsakanin mu sai su ce sam su ba su da hukuncin qur'ani ba su da sun ka hadisi ba malamai suka ce balaga ta alqur'ani da sai an su da lamiri tunda an fara da kinaya ba a bayyana sunan su ba alam tara ila allazina yaz'umuna bayyana aikin su ake suna riya cewa annahum amanu bima ilayka haka wai za ka yi lamiri ne ta'alau ila ma anzala Allah wa ila rasuli da sai a ce ra'aytahum yasudduna anka suda amma inda an ce ra'aytahum ya na an kasruda to ba a ba da adireshin su kowa ya gane su da haka a madadin a kawo lamiri sai a kawo al-ismu zahir a madadin lamiri suna na zahiri sun sai sun sifta su da adireshin su ra'aita almunafiqina yasudduna anka sudda sai ga munafikan suna kauce maka iyakacin kaucewa ba a ce ba sai ka gansu da an ce sai ka gansu su su zuwa amma ka gane cewa duk wanda aka ce ga dokar Allah ga dokar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yin aiki da ita ya kama dokar wani ba ta Allah ba ba ta manzon Allah ba sai shakka babu wani kaso na wannan aya ya tafi ra'aita almunafiqina yasudduna anka sudda a nan gurin abin ya shafi doka ta kasa ya shafi dokoki na jiha lokacin da jiha take da rinjayen musulmi ya zama wajibi ta aiki da qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shari'a ta musulunci lokacin da kasa take da rinjaye na musulmi ya zama wajibi ta aiki da qala Allahu qala rasulullahi idan har jiha ta samu wannan dama ba ta yi amfani da ita ba to ba su da uzuri a gaban Allah ranar tashin kiyama wato su masu mulkin jihar ba su da uzurin da za su faɗa Allah cewa Allah kaza ne da kaza ne da kaza ne haka idan kasa ta samu wannan ikon ta aiki da dokar Allah sai ta ki shugabannin da suke mulkar kasar ba wani uzuri da za su faɗa Allah ranar tashin kiyama na yadda cewa a iya samu a kasa aiwatar da shari'a 100% to a yi abin da za a iya yi ai ba hikima bane ba a ce duk abin da ba zan iya yi shi dari bisa dari ba to kuma sai in da shi dari bisa dari ina jin wannan bai dace da shari'a ba bai kuma dace da hankali da shari'a ba lafiyayyen hankali da shari'a sun yi tarayya da juna kan cewa duk abin da aka ce yi to ya kamata in yi shi iyakacin yi na in aka je inda ba zan iya yi ba to shi kenan Allah yi la Allah Allahu nafsan abin da zan iya kenan yanzu kuma an zo inda ba zan iya ba sai na sauke sai shi kenan na riga na sauke nauyi a wajen ubangiji ina fata an bayyana da yawa daga cikin abin da yake hana gwamnoninmu na jihohi aiwatar da shari'ar musulunci abin da yake damun su ya za su da tsari na nizamul hukumat wato punishment tsari na a yanke hannun barawo a jefe mazinaci duk shi ke damun su sai su ga idan sun yi wannan su sun tayar da kura da kowa zai hango su daga nesa daga gida da waje duk za a samu sauraron dan adam ana leƙen kuma za a sa su a gaba irin yadda aka sanya jihar farko da ta fara aiki da shari'a musulunci gaba farkon lokacin da aka fara abin to suna za a sa su a gaba to a sakamakon haka sai su ki shari'ar gaba daya to kaga wannan jahilcin hakikanin shari'ar ke kawo wannan domin ita tsarin jefe mutum ko yanke hannun barawa ko jefe mazanaci ko abin da sauransu wannan idan ka kasanta shi da sauran tsare-tsaren shari'a bai wuce kashi biyar cikin ɗari ba sauran tasa'in da tsaron da kuka ke kuma jini ya uzurin an ji kuna jin tsoron ku yi haddi za a ce kaza an ji kuna jin tsoron ku yi kaza za a ce kaza to sauran tasa'in da tsaron fa yanzu idan gwamna ya kawo tsarin da za a daina satar kuɗin talakawa gaba daya ai yayi wani abu da shari'a mai yawan gaske yayi tsarin da za a rinka kwangila ta fi sabilillah ba za a zo ba a bani kwangila lokacin da aka bani gwamnatin da ta bani ta san abin da zan kashe a wannan kwangilar miliyan 20 amma sai a samu miliyan 90 amma idan aka samu miliyan 90 to wannan fa ba ne ne zan ci ribar wannan 70 din bane kadai ila abin da za a iya amincewa a bani mun san abin nan za ka kashe miliyan 20 ne to amma za mu sa miliyan 90 ka sa hannu ka karbi 90 amma 30 za mu baka wannan shine galibi abin da ake yi har ma an mai da shi halal fa kuluhu hani amari a yanzu su gwamnati suka dauka hani amari a ba komai ka ci bulus tun da bai talakawan ba su gane ba shikenan ba komai ma'ana kwangila ta miliyan ashirin kai mai yin kwangila da za a bayar da kwangila da sunan ka talatin za a baka haka suka faɗa ba amma duk takardun kwangilar an nuna miliyan 90 ne sai dai kai ka karɓi talatin su kuma su cire wancan sauran ma'ana miliyan hamsin kenan miliyan sittin haka kawai mutum yana zaune a kawai miliyan sittin ba su yi e e, ba sa dada kuma wai yace ba za a yi bayani a kiyama ba ba ya zama wasa ba kenan an ya bala wasa an ya ci karo da hikimar Allah da adalcin sa kace ba zai bincika wannan ba ya ci karo da hikimar sa ya ci karo da adalcin sa ubangiji mai adalci ne mai hikima da cikin al'amuran sa to haka ba ake yi yan ma karamar hukuma kaje yan kananan kungila shine je ka ana cewa wato je kai kwalbati ko ka je kai wani lambatu ko je karamar gada ta mutanen kawai wanda za a musu kamfen da ita ce mai girma ta yaman yi duka abin da za a kashe a cikin wannan gadar wajen naira dubu ɗari ba in yayi wa dubu ɗari da ashirin amma sai a sa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin da uku da naira uku da saba wai irin su yi da suna da a cikin da duk da kawo ne wannan da ka kowa hamsin ko ina ta shiga ko me da kowa hamsin yanzu kuma cikin abin da za a yi gada da shi Allahu a'lam amma dai haka dai masu tsara bauta din suke tsarawa haka za a fita sai a ba dan kungila ka san abin da za ka fi dubu ɗari da ashirin to ga dubu ɗari biyu ma mun baka ga ma dubu ɗari uku baka amma dai wancan sauran kuma na to wannan shine zalincin da ake akwai kananan hukumomin da zaunawa ake a kasa kudin araba da zaran kaso ya zo daga gwamnatin tarayya aka ware na albashi dan kar kananan ma'aikata su zanga zanga sauran kasawa ake akwai lebar a karamar hukuma da yake cewa duk karshen wata shi idan an kawo wannan shi kuma shi fangilar sayar da buhuna yake irin buhunan nan na leda irin leda ba nan a tafi da yake tawaye gana mazgo da kuma wata irin ta idan yake so ya zo sakatariya na local government ya ajiye duk wanda aka ba shi kafin sai ya zo buhunan ake sarwa sai naira kaza sai a ba shi sai ya tura shi ko ba ka kai kuɗi banki dan a gane dan kar misali akan ta mu duba da yawa daga cikin ayyukan yayin da duk abin da kake so a cikin dan kar a gane to yanzu kaga idan ka zo za ka yi shari'a musulunci mun je karka yanke hannun farawa in kana bin tsoro amma hana wannan fara da wannan ko mu ce ba wai karka yi fara da wannan dan a cikin gaskiya in dai ba an daina sata ba a Najeriya in ba an daina zalunci ba zai da za a tafi lafiya sata da zalunci nan da ya zama ruwan dare a cikin harkar Najeriya shine abin da ya lalata kasar gaba daya kuma wannan shi ke barazana da zaman kasan a matsayin na jamhuriya domin mu duba dukkan kasashen da suke rikici mu duba Sierra Leone mu duba Liberia mu duba Burundi mu duba Rwanda mu duba Congo Kinshasa a yanzu da ake rikici duk ne kawo wannan rikicin zalunci ne zalunci ne ba na matukar akwai zalunci ba za a lalata a ta ba amma sai da ta ah, jama'a ya addu'a Allah ba da zaman lafiya ma'ana hanyar zaman lafiya an ki abita amma kuma na sa a roki Allah ya kawo zaman lafiya ala tilas shi kan fa'alul lima yuridu ne ba a cire shi kan abin da bai yi ba ba haka nan ne ya kasance masu mulki sun tsaya sun kwatanta gaskiya sun kwatanta adalci sun rike amanar sarkawan su kuma nan ne su zartar da abin da za su iya zartar na dokokin Allah yanzu ka idan jiha ta kuka ce ba za a sha giya ba a jiha sai zama laifi a America ma ko jihohin da suka dokar ba za a sha giya ba idan jiha ta kuka ce ba za a yi cacawa ba za a yi karuwanci ba wannan hatta har na waɗanda ba musulmi ba akwai wanda ba su yarda da karuwanci ba kuma suna faɗa da shi da za ka yi rigima ka hana karuwanci da za ka yi rigima dan kana shan giya da wa za ka rigima dan ka hana sata idan waɗansu tsararru waɗansu ƴan tirani daga cikin waɗansu waɗanda suke so ba yan jiha bane suka suka ce a ah, za a shiga haƙƙin su zai ne shiga haƙƙin ku ku dan matsa mana gaba ga filin daga nan har zuwa teku sai kun zauna a jihar mu ba wanda ya shiga haƙƙin ku Allah ba ku hakuri amma ku tafi ku fita idan Borno ta yi mutu ku dan ƙara matsa yau ne idan aka je can sai ku matsa da ku idan aka je har kwa jego ku da cikin jiya ku sha barasa yadda kuke so kun ji yadda kuka dama kowa ya ci karansa ba babbaka ba wanda zai masa magana amma dan me za ku ce kuma suna garin mu dole sai kun yi da kuke so kuma mun ga garin kuma yadda muke so ne kai ka sa ko rainin hankali wai sai muka ce wai masu mulkin mu suna kimanta ko suna suna kimanta mutanen da su ba ka kimanta mu dogayen motocin su idan sun zo garin mu ba sa shiga tasha don su dauke fasinja a kofar kantin su suke daukan fasinja ba sa baiwa karamar hukuma kuɗin shiga ko da titin kwabo idan muka je jihohin su ba mai sani haka ba sai mun yi saka sai an karɓi kuɗaɗen shiga sai an ninka mana sai mun ga haraji kala kala da sai na ƙarya da na gaskiya duk sai mun biya idan trailer sun mutum je idan manyan motocin mutum je duk sai an yi wannan amma zo garin mutum suka rinka ba ka so suke na sake sun suka yi zamin shari'a ba a bada sun yi su sai an tunta sai sai sun yi da ko sai da ba kada Allah sai da su kara muka a da canza ba ba da wani daga nan har zuwa su kwasu ne sai mutanen sun tafi su dan me za mu tuntuɓe su ba wani abu ne ba da za ce wa yi compromise ba ga compromise a cikin shari'a musulunci ko mutum ne ne ko Allah ya tuntuɓe shi gobe kiyama ina fata an fahimta alam tara ila allazina yaquluna annahum amanu bil anzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tagut wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala allah idan anta tudu zuwa ga abinda Allah ya saukar wa ila rasul ku zo zuwa ga manzon Allah dan yi bayanin yadda za ku tsara dokokin ku zamantakewar ku tsare-tsaren mulkin ku ra'ayt almunafiqina yasudduna anka sududa sai ga munafikai suna kawar da kai ga barinka matakar kawar da kai ba ta son su ka Allah ta yi fa'iza asabatun musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وبنجد فكيف إذا أصابتهم مصيبة يعني فكيف يكون حالهم يا يا حالهم زي في إذا أصابتهم مصيبة إذا ما مصيبة تسوك أكنسوا بما قدمت أيديهم دنجل إذا أبن لحنا ينسي يجباتر نمون أيدي نا إن ين أيدي لدوكر الله ساكمتهم هكا سيوتا مصيبة تفعلوا أكنسوا يا يا ذاتي ثم جاءوك na بالله sannan ne sai ka ga sunzo maka suna ta rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa wallahi ba abinda muka nufata a zuci illa ihsanan fa sai dai ihsani muka so gyara muka so wa tawfiqa sannan kuma mun so ne mutasin tsakanin mutane ba ma son ne abinda zai da fitina ana ban abubuwan ne a hankali wato ayar kamar yau ta sauka kaga akwai kallo ya ga mu ba ya ba ma son shari'a musulunci bane ba amma ana son abu a ban a hankali akwai wani gwamna a wata jiha da ya taba cewa ni ba ya ba ma son shari'a bane muna son mu yi tsarin da idan mun fara ba za a yi kuskure ba nace ranka daɗe kana nufin ba za ka yi shari'a ba har ka mutu yace a ah, me kake nufi nace ka faɗa mu wanda ba zai kuskure ba a duniya ba laifi bane kai kuskure laifi shine idan kai kuskure an faɗa da kai gyara ka fara kai kuskure a fada maka ka gyara kana dai kana tada lawa kana tashi har ka miƙe gaba daya amma idan kace wai sai kai shirin da ba za a kuskure ba to dai zaka kasa wannan shirin ko za ka shirin mala'iku za su ko daga sama ko bil adama in dai bil adama za su kinsa ma su tsara maka sai an yi kuskure wajen zaka to ko ya ina fata an fahimta annabi dauda annabi annabi dawud alaihi salam annabi ne ba yayi hukunci dan sa ya farke yace ba haka za a yi ba hukunci annabi ne ba mata guda biyu suna da yara guda biyu ɗaya kula ta cinye ɗanta sai ɗayan wadda kula ta cinye ɗanta sai rigima ta ce wancan tana ne wannan ta ce a ana wani aka tari aka zo a annabi dawud alaihi salam da aka zo ya bincika wace ce babba wace ce karama wannan ta ce ita ce babba sai ya ɗauki ɗan ya bata ita karamar kuma ita ce mai ɗan sun fito sai suka shigar da annabi Sulaiman alaihi salam yace ya me ya faru suka ce ai da abin da ya faru mun dai jama'a sun ga abin da yace a a ai ba haka kamata ai ba ko kawo dan a tsaga ki gida biyu su so ce a bata rabi sai karamar ta ce na hakura na babbar ne sai ce to ku ba ta ita karamar nata ne ita babbar ta ta akita karamar ta ce a a ran ke dade in dai ba a tsaga gida biyu ne na hakura na bar mata a bar mata na ta ne uwar ta ta yi bayan gashi shi ku ba ta da yanka nata to shi ne ga duk da ta nata doka da ka kuskure ba dari da dari wannan kuma gashi riwaya ce ingantacciya saboda haka hukunci ba wai laifi bane mai mulki yayi kuskure sai iya kuskure duk yayin ba daidai ba dan haka ma yana daga cikin ka'ida ta ahlus sunna baya nufin dan wanda yayi kuskure a zage ta ala ance shi ne masa albarka a'a sai a faɗakar da shi kuskure in ya yarda sai ya gyara shi kenan sai a tafi to kaga annan gurin kenan duk wani wayo da mutum zai ce a ah, so muke a gyara a ah, so muke a tsara abubuwan da abin da sai an bi a hankali ma'ana sai an ba hankali sai an mutu kenan ba ya aiki da dokar Allah ba in aradna illa insana mutawfiqa tawfiqa Allah yake ulaiika ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim irin wadannan Allah ya san abin da ke cikin zukatansu shari'a ce kawai ba ta so amma bari sai dabara fa a'ridu anhum kawar da kai ka kyale su wa izhum yi musu wa'azi wa an fi anfusihim qawlan baliga faɗa musu magana a karan kawunan magana mai gamsarwa kaulan baliga wanda za ta ratsa zuciyarsu ka firgitar da su Allah ka firgitar da su tsayawa gaban Allah ranar tashin kiyama ranar da babu kowa daga kai sai aikin ka sai abin da kai duk abin da mutum ya ji na dadi a duniya ranar tashin kiyama zai manta da shi ne gaba ɗaya ba ya na kowa kuma a ranar kowa ta kansa yake yawma yasirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma yadhin sha'nu yughni in an tuno wannan tsayawar ne sai mutum ya tsaya gyara ayyukansa gurgurdan abin da zai iya ni na san cewa wallahi wallahi yadda waɗansu musulmi suke faɗa da shari'a waɗansu annan ba sa faɗa da ita kuma na san cewa a kowace jiha za a aiki da shari'a wallahi shugabanni waɗanda ake ganin su ne masu faɗa a ji malaku manya-manya na cikin garin wanda suke da ta cewa su ne za su tsaya su ba za a yi ba to amma idan Allah ya ba ka gwamnati kana da fawa a za ka iya yi gurgudu yadda za ka iya yi ubangiji ta'ala ya san iyakacin karfin ka ya san kuma inda karfin ka ya kare akwai daban da ba zai iya fitowa ba akwai wanda ba zai iya fitowa lakakun gaba wanda suka hana ajiyar annan shine wani da wani da wani da da aka haka wallahi sai an kona gidan wani to kuma wannan baya cikin maslaha baya cikin gyara zai ji wani ya fito ya tsaka amma za a samu wanda suka masa alkakai suka hana shi sakat kar ku damu da masu faɗa a jarida duk wanda ya fito fili ya zagi a jarida karshen abin da zai iya kenan da zai abin da ya fi haka da yayi amma illar wanda ya gun kuma ka dauka yana tare da ku baya tare kuma ka dauka shi musulmi ne kuma yana fada da shari'a musulunci kuma suna nan ana kallon su illa iyaka su ba su san ba kallasa ka same su waɗansu sun gaggane an gaggane waɗansu daga cikin su Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وبنجد ما أرسلنا من رسول بمتقى سورة ورمان illa إلا بيطاء بإذن الله face sai dan ai masa sa'a da izinin ubangiji da umarnin Allah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah ina ma a ce lokacin da suka zalunci kansu sun zo maka fastaghfirullah suka nemi ubangiji ya gafarta musu kurakuran su wa taghfara lahum rasul sannan shi kanshi manzo sallallahu alaihi wasallam ya roka musu gafara inda a ce hakan ta faru la wajada Allah tawwabar rahima Allah da sami ubangiji ta ala tawwaban yana mai karɓar tuba a gare su sannan kuma rahiman yana mai jin kansu abinda wannan aya take nufi waɗanda suka rika kai hukunci wajen wani ba Allah ba a lokacin manzon Allah inda a ce sun gane kuskuren su da wuri sun yi istighfari kuma sun zo manzon Allah ya yi musu istighfari ubangiji subhanahu wataala sai ya karbi tubansa ya gafarta musu amma ba wai ayar tana nufin a yanzu idan kai laifi sai ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina sai ka kai kuka sai ya kasance manzon Allah ya roƙa maka gafara gafarta maka ba haka ayar take nufi da akwai yan bid'a da suke fassara ayar wanda yake manzon Allah yana da ikon yi wa mutane istighfari ne lokacin da yake da rai Allah kuma ya umarce shi da haka yake fa'alam annahu la إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم amma bayan kodewar su sallallahu alaihi wa sallam babu wani nafsi na aya ko hadisi ingantacce da ya nuna cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma zai wa wani istighfari bayan yana kwanta cikin kabarin sa yana fata an fahimta amma yace da dama sai su kawo ruwayoyi waɗanda suke baɗi sai marasa asali sai su kafa hujja da su akan cewa idan mutum ya je ziyara kabarin manzon Allah ya kamata ya kai kukansa ya faɗi matsalolinsa wanda yake wannan ko shakka babu kiran wani ne wanda ba Allah ba in zaka kira zaka kira Allah ne shi kadai Allah ce wala tadu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka min adh-dhalimin in har zaka kira to karka kira wani wanda ba Allah ba duk wanda ka kira wanda ba Allah ba ba zai iya amfanan ka ba in ka kira yake ba zai iya cutar da kai ba in ka kuma ka kira wani wanda ba Allah ba to zama kenan kana cikin azzalimai lafazin azzalimai anan yana nufin kafirai dan Allah ce wal kafiruna hum adh-dhalimun yana nufin masu shirka dan Allah ce inna shirka la zulmun azim dan haka lalle lokacin da mutum ya je ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda aka sar'anta masa yayi ya tsaya a gaban kabarin tare da girmamawa da ladabi kamar a ce annabin inda yana da rai irin tsayuwar da zai fi girmamawa a gaban sannan ya ce assalamu alaikum ya rasulullah inda zai takaita akan wannan kadai assalamu alaikum ya rasulullah yayi sunan ya zira manzon Allah kuma Allah zai dawowa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ransa a daidai wannan fatar ya mayar masa da sallama sannan kuma a sake kira ranka zai da hadisi ya muka yace ba wani wanda zai mun sallama face sai Allah ya dawo mun da raina na an samu sallama sannan kuma da kansa yake cewa ku rinka yawan sallama da salati a gare ni musamman salati a ranar juma'a da daren juma'a domin sallolinku ko salatin ku da kuke yi ana bujiro mun da su sai waɗansu daga cikin sahabbai suka ce yaya za a kawo maka adadin salatan da muka yi maka alhalin ko tuni kasa ta riga ta riddige ka sai manzo Allah ya ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya Allah ya haramta ga fata silaman annabawa ma'ana inda za a je kabarin sa yadda aka binne shi ranar da aka binne ta haka yake a yanzu ba abin da ya canja saboda karamci da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa ina fata an fahimta amma idan ka kara ka ce assalamu alayka ya rasulullah ashhadu bi annaka qad ballagta risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadik hatta ataka al-yaqin fa jazaka الله anna khayra ma jaza nabiyyan an ummati wannan kila ba kowa zai iya haddace wannan in ka kasa sai ka faɗa da hausa ina ce da cewa lallai ka isar da manzanci ka sauke amana ka sauke nauyin da ke kanka ka yi wa al'umma nasiha kafin gabar duniya dukkan sakamakon da Allah ke wa annabawa game da al'ummominku Allah ya yi maka irin wannan sakamakon game da al'ummarka dan kada ka kasance da wannan shi ne abin da zaka faɗa sai ka ƙara gaba kabarin sai ibn Abu Bakar Siddiq ka ce assalamu alayka ya Abu Bakar ni Siddiq ka nan sai ka ƙara gaba damar da shi kabarin Umar dan Khattab assalamu alayka ya Umar Faruq ko ya Umar ibn al-Khattab ka nan ka kammala ziyara ba a yin addu'a a wajen dan annabi bai ta mana yin addu'a a wajen sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ayyuka na sahabbai da ayyukan tabi'ai da ayyukan tabi'i tabi'ina da suka nuna amma za a ga mutum ya rike katan tarbi mai ladanai a cikin kabarin annabi yana ta yana haka yana haka yayi wajen minti 30 a wajen bai ce ko ba kaga bai ziyara ba bai ma san da yake yi ba a fatawar imamu malik ibn anas lokacin da ka shiga masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam idan kai tahiyatul masjid a biyu a ciki dama ai zaka yi tahiya a cikin tahiya akwai ababai guda biyu akwai salatu da annabi akwai sallama gare yace to sallamar da kai masa cikin karatun tahiyatin nan da salatin da kai ya fi falala sama da wanda zaka zo kai masa a gaban kabarin sa yace domin ka'ida dukkan ibada da ake yin ta a cikin sallah da wajen sallah yin ta a cikin sallah ya fi falala kamar karatun qur'ani ana yin sa a cikin sallah da wajen sallah to yin sa cikin sallah ya fi falala kamar salati ana yin sa cikin sallah sallah da wajen sallah yin sa wajen cikin sallah ya sanada haka tasbihi haka addu'a haka menene wato salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ta mai amma idan ka tsaya a gaban kabarin zaka tsane da ladabi assalamu ya rasulullah ko ka kana sallah abinda muka faɗa da ka kammala ziyara kenan amma ba a yin addu'a wajen ba wajen addu'a bane in kana son addu'a inda zaka yi addu'a cikin kewayen masallacin duk inda kai addu'a ko rauda inda manzo Allah ke tsakanin mimbarina da gidana dausayi ne cikin dausayin aljanna ko daga masaukin ka kana madina kai kai kai alwala ka tafi masallacin ku baka je ka sallar nafila raka'a biyu manzo Allah ce kamar kai umara ne ka roki Allah a wajen nan wajen addu'a ne ko lokacin da ka zo ka kammala tawafi wajen makamin Ibrahim ka zauna kai tahiyyat kai wani guda biyu din nan lokacin addu'a ne ko kuma in kana kan safa ko in kana kan marwa dukkan su lokuta ne da wurare na ansa addu'a ina fata an fahimta saboda haka duk wanda ya maka ko aikin umara lalle ya ribaci waɗannan wurare da muka zana wajen yin addu'a amma wajen kafarin annabi sallama ce da jinjinawa da girmamawa a gare shi babban abin da yake babba a cikin madina shine masallacin annabi kada ka bari sallah ta wuce ka a cikin masallacin ko ta ce ma za ka yi kadai ka je can yi daidai take da sallah dubu guda yan an kwatanta da wani riba ba can ba kamar yadda masallacin ka'aba kuma daidai take da sallah dubu ɗari ko kai kadai kai ba a ce sai a cikin jami'i ba to dan kuma kai cikin jami'i yo kana da taron da yake masallacin Ka'aba yawa ko masallacin Annabi da ke Madina masallacin da rinka sanya ta wannan to wannan shine zamu ribata shine abu na falala ubangiji ta ala ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'u fa fastaghfirullaha wa astaghfara lahum ar-rasul lawajadu allaha tawwabar rahim sai ce fala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدينا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إمام مسلم يروي تو حديثي تكي إن قلت لسابنسا daga Urwa ibn Zubair Allah ya kare da gare yace wani mutum daga cikin mutanen Madina sun yi jayayya shi da Az-Zubair ibn al-Awwam saboda makwabta suke da juna ta fuskar gonakin su ruwa idan ya taho daga idaniyar ruwa sai ya biyo ta gonar Zubair kafin ya je gonar wancan mutum cikin mutanen Madina to sai ya kasance Zubair kan dan tsare ruwa har ya shigar da shi cikin gonar sa gwargwadon yadda ya wadatu sannan sai ya sake ya je kan gurin sai wanda mutum ya shi bai yadda sai aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi ya kunci hukunci sai manzon Allah yake da Zubair idan ruwa ya zo gonarka ka dan tare gwargwadon yadda zaka duka tukar ka amma kuma ba sai ka tara a tankin ka ba ko ramin ajiyar ruwa sai ka kyale su kuma ya wuce gonar dan uwanka ka'idar haka take a musulunci idan ruwa ya fara bai ta burina sai na ɗabi dole bukata ta in baka yanzu ka ka'ida kamata ya cika shukarsa gaba daya ya cika ramin sama na ajiyar ruwa sannan ya bari ya je wancan gwamnati abin da ya ragowa yana da wannan hakkin a musulunci amma dan manzon Allah ya musu sulhu sai ce idan ka cika shukar kaza kuma sai ka cika ramin ka baki laifi sai je gwamnati dan uwanka sai wancan mutum yace a yanzu manzon Allah shine kai wannan hukuncin dan ya zama dan uwanka dan ya zama dan gidan gwaggonka sai kuma kai hukunci ka ba su gaskiya sai manzon Allah ya yi kalle ce kai Zubairu ka tsare ruwan bayan ma ka cika shukar ka har sai ka cika dam ka sannan abin da ya rage ka sakan masa ina fata an fahimta kaga da mun zalla sallallahu zai wasallam sulhu za a nemi jibrin ya sassauta ya saki wani abu na hakkin sa dan wancan ya samu dan a zauna lafiya dan shine sulhu ba ma da wancan mutum yayi ne fito na fito da hukuncin manzo Allah sai manzo Allah ya ce da rike ruwan har sai ka fika daidai bukatar ka har sai ruwa ya kama gindin katanga sannan sai ka saki kuma ya je gonar daga baya to Zubair bin al-Awwam yace ina tsammanin wannan ayar ta sauka ne dangane da wannan abu da ya faru a tsakaninmu sai Allah ya saukar da wannan aya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum fa harafi ne na asafi la'u waɗansu malamai suka ce za'ida ce kamar li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya kadruna ala shay'in min fadlillah wato li ya alama ahlul kitabi an fahimta ko kamar wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ay wa ma yushirukum annaha idza ja'at yu'minun la din nan za'ida ce sai zan to fa fa'ul aka ce la kuma za'ida ce jimlar ita ce wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka Allah ke cewa manzon Allah ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minun mutane ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun mayar da kai ne mai hukunci dangane da abin da ya gudana a tsakanin su na sabani sun la yajidu fi mu. kuma ya zanto ba su samu a cikin zukatansu ba harajan wani kunci game da hukuncin da kai min ma ta dangane da abin da ka zartar na hukunci wa yusallimu taslima sun mi kauya iya ta sun mi kauya a nan gurin ubangiji subhanahu wataala ya nuna mutane ba su da imani sai waɗannan ababen guda uku sun faru na farko at-tahakum ila rasulillah alladhina hum fi kitaba aminu ma nazala da wajen manzon Allah ba kawai sai wajen doka ta gwamnati ya tafi dukkan komai na rayuwa ba kuma sai ababen da suka shafi ibada ba har mu'amala kaga rikicin gona da ban ruwa kan ai mu'amala ce ba ibada bace amma manzon Allah aka yi hukunci a tsakanin mutane to haka idan muka zo muna jayayya ta addini ni na ce abu kaza sunna ne kai ka ce bid'a ne ko ni na ce bid'a ne kai ka ce sunna ne to sai mu kai hukunci zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya yadda cewa eh aje Qur'ani da hadisi su raba mana musu kan abin da muke musu wannan shine mummuni wanda kuma ya yadda da hukuncin Qur'ani da hadisi kuma shine ba mun mummuni ba tunda Allah ce la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun ka kai ne mai hukunci fi ma su jira bainahum cikin abin da gudanar sabani thumma la yajidu fi anfusihim harajan bayan ka yadda akan hukunci zuwa da Allah ya ce manzon Allah ya ce kuma kada ka samu kunci a cikin zuciyarka yayin da aka samu dan uwanka ne da gaskiya ya fi ka karfin hujja ko dalili idan ka fi ni karfin hujja ko dalili bai kamata in damu ba kar in dauka kai ne ka kayar da ni hadisin manzon Allah ne kawo da ni idan na fi ka karfin hujja ko dalili kar ka samu kunci a zuciyarka kar ka dauka ni Ja'far ne ya kayar da kai bai san kayar da kai ba hadisin manzon Allah ne kayar da kai da haka idan a yau kila na fito gaskiya za a je wurin da kafi ne gaskiya amma mutane ba za su fahimci waye mai gaskiyar ba sai ka kawo dalilan ka na kawo nawa idan kawai muka yi ta rigima ko ka koma gefe guda ka tsine mun ko in koma gefe guda tsine ma ko in la'ance ka kamar yadda da su abun ake faɗa min daga cewa an raba takardu sai karan a Kano ko sun tafsirin nan da ake ana sawa a Kano an raba takardu yan bid'a sun rarraba wa mutane cewa a rinka yin tabbade da mai da baya da baya da kuma wasu ma izatul buruji kafa uku <laughs> wa a tsine mana <laughs> to kaga wannan ba ne abin da ke sa mutane su fahimci gaskiya ba abin da ke sa a fahimci gaskiya shine ce in ce idan ka kawo dalili wannan ya kawo dalili to sai a gane gaskiya amma idan ka tsine wancan ya tsine wancan ya yi zagi ba za a gane gaskiya ba ba magana ce in kare gidanmu ko kare gidanku ba ko in kare shehi na kai kare ke ka ba ko in kare wali na ko kare naka ba in za mu yi wannan a duniya cewa sai mun kadaita a wato walitaka ko kuma ka yadda da waliyinka ne in yadda eh, na haka kai ka yadda nawa za mu yi rikici a duniya amma mu yadda gaba daya waliyan mu kan ba su tasiri sai manzon Allah mu yadda dukkan waliyan namu abin da ya ba su walitaka shine biyayya ga manzon Allah da haka mabiyan su in suna so su bi sahun waliyan su shine sai su bi manzon Allah amma idan aka ce a'a dole sai ka buwa ne ko kana wani biye biye suka bata kanka lokaci dare yayi baka je gida ba ka daina biye biye ma'ana ka ba hanya daya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma la yajidu fi anfusihim harajan yazanto ba kunci a cikin zuciyarka mimma qadayta dangane da abinda manzon Allah ya zartar hukunci wa yusallimu taslima sannan mutum ya mika wuya iyakacin mika wuya tun daga kan harkansa har cikin zuciyarsa ya amince na yadda wallahi tallahi in ka kawo dalili cikin hadisi ingantacce bisa ga fahimta kyakkyawa fahimtar sahabbai da tabi'ai kan duk abin da kake da awar kuskure nake yi na yadda ɗari bisa ɗari zan bi ka akan wannan ba wai dan kai dan ba sai dan hadisin manzon Allah ne yace ko cikin nan kana ka yadda da wannan inda duk da za ka yadda da wannan an daina rigima an daina faɗa amma me yake sa ai fada ka ce dole sai na dole aiki binawa na binaka ko in ce dole sai ka dina aiki da na binawa ka binawa in in haka ba maka adalci ba kai ma kuma ta ba mun adalci ba yi wa junan mu adalci mu baje abin a kan tebur mu ce to menene dalilin kowane abu kowane irin abu yaushe aka fara ki lokacin manzo Allah ko bayan da wata da shekara 100 da shekara 200 da shekara 300 duk abin da aka bi shi a tarihi na baya kila shekara ɗari ce ta baya ko ɗari biyu ba da asali cikin addini sai abin da ya samo asali daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa shi ne wai sallibu taslima walau anna katabna alaihim an anfusakum inda a ce mun wajabta musu cewa ku kashe kawunan ku inji Allah a yukhruju min diyarikum ko ku fita daga gidajen ku ku yi hijira ku bar garin ku ku je inda za ku yi zama na bakunci ku yada addinin musulunci ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba za su aikata hakan ba sai in kaɗan daga cikin su walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih inda ko za su aikata abin da ake musu wa'azi da shi la kana khairan lahum da ya zama shine mafi alheri a gare su wa ashadda tasbita kuma da ya fi tabbatuwar mutum akan tafarki mashi na jiriya an gane ku shine da kana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wa idan kuma in inda hakan suka yi la'atainahum min ladunna ajran azima da mun ba su lada mai girma daga gare mu wala hadaina hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shiryar da su ta farki wanda yake madaidaici ashe babu yanda za a yi mutum ya dace da kan shari'a sai in ya bi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah ce dukkan al'umma ta za ta shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suka ce waye zai shiga aljanna sai manzo Allah ce duk wanda ya mun ta'a da biyayya sai shiga aljanna wanda ko yake mun ta'a to yake kenan baya son shiga aljanna sai Allah ta ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما امام الطبراني يا رويت حديثي daga ummuna aisha Allah ta kare da gare ta tace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ya manzon Allah innaka la ahabbu ilayya min nafsi wallahi ina son ka sama da yadda nake son kaina wa innaka ahabbu ilayya min ahli wa mali wa ahabbu ilayya min waladi yace wallahi ina ka sama da yadda dukiyata sama da yadda wa inni la akunu fil bayt fa azkuruka kama asbiru hatta atiyak fa anzura ilayk yace nikan zama a gidana ya zaune sai in tuno ka sai in ji ba zan yi hakuri ba har na fito na zo inda kake kawai na ganka wa idza zakartu mauti wa mautak idan na tuno mutuwa ta kuma na tuno kai ma zaka mutu araftu annaka idza dakalta aljanna rufi'ta ma annabiyyi sai in gano cewa to ai kai din idan Allah ya tafi rayuwarka an shiga aljanna to za a daga ka can matsayi na sama tare da sauran annabawa wa inni idza dakaltu aljanna khashitu alla arak ni kuma ko da na shiga aljanna tunda ina matsayi na kasa da na annaba ba ina jin tsoron kuma kar in kasa ganin ka a nan duniya ina ganin ka amma a kiyama an shiga aljanna ma kuma na kasa ganin ka فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الله بباشا a كومي با حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه a هر ya sauka da wannan aya. wa man yuti illaha war rasul dukkan wanda yawa Allah da'a kuma yawa manzo sallallahu alaihi wa sallama da'a da biyayya fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim to wannan yana cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyyin na annabawa was-siddiqin da siddiqai was-shuhada da shahidai was-salihin da salihan bayi wa hasuna ulaika rafiqa kuma lalle abokantaka ta yi kyau in mutum ya yi abokantaka da waɗancan wannan rukunai guda hudu na mutane na farko al'ambiya annabawa na biyu as na uku kuma ashuhada sannan na hudun su as-salihun wanda duk ya kasance tare da su lalle ya samu kyakkyawan abokantaka ma'ana sai ayar take bishara ga wancan masoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matsayin sa shine zai samu kansa a cikin aljanna kuma lalle suna tare da manzon Allah din duk da ba matsayin su ba amma ba zai hana a ga juna ba ko a sadu da juna ko a hadu da juna ba saboda haka ana lallashin sa cewa kar ka damu zaka iya ganin manzon Allah ko da an shiga cikin aljanna turmutsu ba zai hana ka ganin ba taro ba zai hana ba kasancewar yana matsayi na sama kana na kasa ba zai hana ka ganshi ba to waɗannan rukunin mutane guda hudu al'anbiya wannan ba wani yunkuri da mutum zai danya zama cikin wannan rukunin dan ba addu'a ce take sa mutum ya zama annabi ba sannan kuma ba yawan ibada ce ke sa mutum ya zama annabi ba zabi ne na Allah Allahu yasafi min al-mala'ikati wa rusulan wa minan nas inna Allaha sami'un basir da haka zabi ne ba sai mutum ya addu'a ba sai Allah mai take annabi kana cikin ma ta'addanci addu'a idan mutum zai wannan da haka bai dace ba amma as-siddiqun suwaye as-siddiqun waɗansu daga cikin malamai suka ce siddiqi a cikin al'umma shine wanda ya gaskata gaba ɗayan abin da aka saukarwa annabin zamanin sa babu abin da yake da shakka ko ɗaya a ciki wanda ya samu wannan matsayin to ya samu matsayin na wala siddiqi والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وشهداء عند ربهم wato kare ya zanto kana da shakka akan wani abu ko daidai da aswaki ne baka da shakka cikin abin da annabin ka zo da shi to a cikin wannan al'ummar kuwa wanda ya samu wannan matsayin shine sayyidina Abubakar Siddiq saboda haka waɗansu suka takaita shi a sa waɗansu malaman suka ce a'a siddiqi wato shine wanda da an ce annabi ya ce kaza baya fata lokaci na sakan biyu da jin labarin sai ya gaskata to a cikin al'ummar nan ba a samu wannan gaggawar ba ko irin sayyidina Abubakar Siddiq dan manzon Allah baya nan ma Abu Bakar baya na ma Allah ya faɗo wani labari wadanda suka ce yanzu kaza zai faru sai manzo Allah ya ce amantu ana wa abubakar da umar da ni da abubakar da umar mun yadda bayan ko da abubakar da umar ba ma faru amma manzo Allah yake bada sai da ga za su ji labarin za su yadda irin yadda na yadda to wannan shine matsayi na siddiqiyya kenan waɗansu malamai suka ce wato babu wani fasil babu wani abu a tsakiya tsakanin nubuwa da siddiqiyya da zaran kayo kasa daga annabta sai siddiqi daga siddiqi inda za a maka promotion to annabi za a kai ka yasa ake hada su tare juna wa zikr fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa zikr fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya sannan wa man illah wa rasul fa ulaika ma alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyyina siddiqina ba a sa da tsakiyar su a ba ba gaskata annabi cikin duk abin da yake da wanda ka fahimta da wanda baka fahimta ba nemi fahimtar daga wajen wanda ya tsara ka ilimi amma ka yadda ya ce wa shuhada sai shahidai shahidai kuma wanda suka mutu a wajen yaki wannan bayani ya gabata a kansu cikin surtu ali imran to amma dai manzon Allah ya kasa shahidai to akwai shahidai wato waɗanda suke za su mutu a gida amma shahidai ne akwai shahidai na filin yaki na filin yakin ko shakka babu sun la na gidan sun samu sunan shahada amma hukunce hukuncen da suka shafi shahidi ba su shafe su ba shahidi an ce za a za a binne shi tufafin sa ba za a masa likafani ba ba za a yi masa sallah ba ba za a wanke jinin da ke jikinsa ba wannan shine matsayin sa sannan ga matsayi a tashin kiyama ubangiji ta Allah ce bal ahya'un inda rabbihim yarzaqun a lahira kenan matsayin su rayayyu ne a yanzu haka amma akwai shahidai wanda su suna da matsayi na lahira sai dai a nan gidan duniya za a yi musu sallah za a yi musu likafani za a yi musu kaza shine dukkan mutumin da ya mutu a daren juma'a ana yi gobe juma'a manzo Allah ce yayi shahada mun mun ne ko namiji ko ya mutu a yinin juma'a ranar juma'a to yayi shahada kenan ko mace wajen naƙuda mace musulma ta mutu wajen naƙuda ta yi shahada ko musulmai suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa ko rushewar gida sun yi shahada ko suka mutu sakamakon gobara duk sun yi shahada haka duk wanda ya mutu da tarin fuka tarin TV kenan shi ma yayi shahada manzo Allah ya nufin tashi a cikin hadisi haka wanda ya mutu da murdewa ciki ciwon ciki yasa ya mutu yayi shahada kaga wadannan suna shuhada ne Wasu wasiddiqina wasu hada wasu salihin sai kuma salihan bayi wannan dukkan wani bawa mummuni na gari wanda yake da rinjayen ayyuka na alkhairi yake da rangwame ko karancin ayyukan barna ba ta ake baya da wani kuskure ba amma dai kuskuren sa ya zama kaza idan an idan an katanta da daidai to ya zama cikin salihan bayi wa hasuna ulaika rafika ma da da abokantaka in ta zanto tare da nan ne Allah ce zalikal fadlu min Allah zalika ismul isara shine mubtada al fadlu sai zanto kabar din kenan min Allah suka ce hal wadan suka ce a zalika mubtada kenan الفضل بدل انسا كنن سنن من الله شيني خبر كو متعلق الخبر ذلك الفضل من الله ابين da akai bayani na waɗannan rukunan mutane guda hudu da matsayin su a cikin aljanna abokanan zuma cikin aljanna falala ce daga Allah wa kafa billahi alima ubangiji ta'ala ya isa a matsayin sa na mai ilimi da haka yake labarta muku hukuncin waɗannan mutane so jama'a sai dakata anan abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan wannan kuma kuskure Allah ya kiyaye mana akwai dan takaitaccen bayani kamar haka akwai mata da suke halartar tafsiri a nan da ake yi na mata sun shirya ziyara wanda suka kai asibiti so kai taimako ga bangaren mata waɗanda suke masu larura musamman ta ciwon yoyon fitsari fatan mata su da Allah ubangiji ala ya saka musu alkhairi duka da wannan aikin alkhairi da suka yi ko kuma wanda aka zai mara lafiyan Allah ya ba su lafiya sannan akwai yan uwa da dama da suka aika da taimakon su dangane da ayyukan masallaci akwai wanda na faɗa tun wancan makon wanda ya akwai da naira dubu ashirin tun daga damaturu akwai waɗansu bayan Allah su biyu kowa ya bayar da naira dubu hamsin hamsin sannan akwai wani bayan Allah wanda kullum muna tare da shi tun daga tafsiri har ya zuwa ga kiyamun lele yana sahun gaba shi kuma ya bayar da taimako na naira dubu ɗari biyu muna son dan Allah a sa su a cikin addu'a addu'a irin wanda take karɓaɓɓiya wanda za ka yi wa mutum ba a gaban idan ka ba Allah saka musu alkhairi Allah albarkatu zurriyarsu ubangiji ta'ala ya ƙara adadin yawan su a cikin al'ummar musulmi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waɗannan malaman ba su kawo shi ba saboda sun jahilce shi su jahilai ne ilimin su bai kai su gano shi ba da haka ba su kawo shi ba in ma ka yadda akwai shi a addini a shari'a daidai ne amma su sun yi mai kunu kunu sun yi mai kunu kunu sun ɓoye sun tafi da al'umma amma sun san akwai in ma ka yadda babu shi a shari'a iyakacin karatun su da fahimtar su fahimtar qur'anin su da hadisin su da fikihin su ba wannan abin a irin wannan tsarin da ake ga haka da kawo da cikin misali sai cikin uku ya rage da mai shiga biya yayi wa kansa shawara ko ya shiga da kafa ko ya shiga da ka akwai abin da ba wannan bane ba ko da ce jahilai ne da haka ba su kawo ba ko sun sani amma sun boye ko kuma abin ba ibada bane da haka ba su kawo ba nan ne ne a yadda daga cikin guda uku nan wannan littattafan da ake hukuntar da mutane da su akan harkokin gida a hukuntar da su akan tsarin zikirin da muke akan tsarin gibarin da muke akan tsarin maulidin da muke duk aje a duba wannan littattafan ina inda waɗannan ababan suke yadda muke yanzu a nan kasar kaga karatun daban kenan kuma abin da ake aiwatarwa a waje daban to shi yasa sai aka yi cewa abin a yaga yanzu shari'a da ta bada sallah ta bada adadinta da lokacin da za a yi ba wanda ya sai zo ya kara ya ce a yi sallah biyar wata rana ko ya kalli jama'a ya ce ya yafe musu wani ya raka uku kenan ba sai an yi hudu ba ga salat da ake raka hudu ya san shari'a ta ba bata iyaka bai ta ba amma zikiri da kuka bar shi a bude ba yadda shari'a take ba yanzu sai kasance zikiri yana daukan sabon salo in da tun iyayenmu da kakanninmu an nuna musu akwai tsoron Allah a ciki da kaza da kaza yanzu samari ne wanda suka ki karatun zamani suka ki karatun muhammadiya ba boko ba muhammadiya zagadam zagadam masu askin na irin na yan america suke hada gurbin yan zikiri su dinka ganguna idan an yi suna anan a gare su su yi wa Allah a waka su yi wa annabi waka su yi wa shehi waka yanzu wannan kaga su ma cewa za su yi zikiri suke yi yadda kai ma wanda kake cikin masallaci kake zikiri kake yanzu kuma in muka ce kai da su ɗaya ne zaka ce ka baka da waɗannan aikin da suke yi waye bude musu wannan kofar wancan kai da kake kilo bid'a shi yasa ita bid'a idan ta kilo sai ta kara fadi dole za ta tafiya amma tsayawa akan sunna shine zai sa abu zama daya amma matukar aka kyanta sunan annabi to wallahi sai mutane sun ragu to adadi ba to ba adadi duk wanda yake a tsayawa Allah da annabi to sai ya zanto da kai da kake Kano da wanda yake Abuja da wanda yake Karachi a Pakistan ko Islamabad da wanda yake Kabul a Afghanistan da wanda yake America ko Saudiya ko Kuwait tsarin ɗaya ne gagarin ku ya sha bamban launin fatan ku ya sha bamban yaran ku ya sha bamban ɗabi'ar kasar ku ta sha bamban can ana sanyi nan ana zafi can ana ruwan sama nan ana kankara nan ana menene amma dukkan ku kuna bin tsari daya domin tsari ne ilahi tsari ne daga sama tsari ne da koyarwa annabi daya amma idan kuka kirkiro bid'a to so adadin garin ku so adadin yawan bid'a wallahi wani lokacin so adadin unguwanni so adadin yawan bid'a ba yanda za a yi gari bida su tarayya akan nau'in bid'a iri da yanzu a yau duk wanda suke bid'a suna ganin ahlus sunna sun matsanta musu inda ahlus sunna za su je sun janye su bar garin su yi hijira su bar yan bid'a su kadai kansu zai hadu da can kafin sunna ta zo kansu ya hadu ba rubuce rubuce aka yi ba aka yi sake sake aka ce idan ka ziyarci kabarin wancan kuma shikenan kai ɗari ka warware sai ka zo an baka tafi bibi